mafi yawan al'umman musulmi da ke zaune a gundumar bronx da ke birnin new york a ƙasar amurka 'yan asalin yammacin afirka ne kama daga najeriya ghana togo gini gambia da sauransu musulmi da sun yi sallar idi ne a clement park inda babban limamin masallacin alhuda ya jagoranci sallar idin da yake karanta hudubansa babban limamin da ya mika sakonsa cewa dear brothers and sisters on behalf of this ulama i'm asked to give you this message it's about our kids they represent our future they are next generation yace yan uwa maza da mata a madadin malumman mu ina mika wannan sako akan ƴaƴan mu su ne manyan mu a wata rana kuma su ne jama'an mu nan gaba idan suka lalace to mai zai faru gare mu horar da yara shine babban kalubale da yawancin musulmi daga nahiyar afirka ke fuskanta a nan ƙasar Amurka akwai yaran musulmi masu tarin yawa wanda ilimi da al'adu na ƙasashen yammacin duniya yasa suka bijire wa addini da al'adu iyayensu wannan su ne dalilan da yasa sakon limamin akan tarbiyyar yara ya samu karbuwa. Ina sala imam. Magana ne mai muhimmanci dama kullum muna gayawa duk abin zamu yi na in ba mun tarbiyyar da yaran mu kan sha'anin musulunci ba mun yi aikin banza. Yasa ina ji ya karfafa magana da muke yi ne. Allah sa mu ji mu yi aiki da shi. Ni ne Muhammad Amin Muhammad Haruna Abubakar na Abuwa kuma Limamin mu ya yi bayani kwarai ni ba abin da yafi burge ni game da batun tarbiyyar yara in mutum ka fahimci tarbiyyar yara kasar ne yana da wahala shi yasa in ba ka mai da hankalinka kan yaran nan kasan ba wallahi kai wasa kai asaran banza sunana Ibrahim Garba Ahmed ah, daga nan Bronx a ah, New York alhamdulillah Allah ya kama wannan rana irin guduban da malamin da ya ja mu sallah ya ba mu guduba ne wanda yake matukar muhimmanci a cikin wannan al'umma na kasan nan da muke zama ni ne Alhaji Sahalu Maso Kano guduba da liman yayi falillahi alhamdu tarbiyya daga gida mai ake fara saboda haka maganan shi ya shiga cikin hankalin mu kwarai da gaske ni dai suna na Alhaji Abdullahi Bature wannan limamin guda shi ya yi kokari kwarai kan bayani da ya game da tarbiyyar yara Allah saka mai su ko iyaye mata da suke da babban alhakin renon yara sun ba da shawarwari da farko ga Hajiya Aminan Bunƙasa magajiyar Hausawa a birnin New York ya kamata a ta kulawa ya na ko yaushe ido na kan yara ana lura da abin da suke ciki kana gudun zuciyar yaro wata rana kai zai damu sunana ni hat swala yara cikin gari yana da wuya kwarai amma ka make sure kamar ka aure mace mai addini mace wanda ta yi karatu ko da kadan ma ne saboda garin ga school da yaro ya samu amma karatu ya kamata ina samu shi ne uwan wanda ta haife shi shugaban kungiyar mutanen Ghana a Amurka Alhaji Abdulsalam Obodaji ya yi bawa limamin da wannan hutu ba, kuma ya mika sakon shekaransa maganganu ne fadi muna wanda na doki cikin shi ne game da yaran kulan yaran mu don saboda mai su ne yaran da yake za su gaje mu wanga rana rana mai albarka ranan da yake ba sallar idi kadai ba ranan yafewa akwai inda muka yi kuskure da juna ina kiran kowa mu yafe ma juna baba ya ko makili sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york